kuma shiriyar alkur'ani wato hudan ne khas shiriya ce ta waɗansu keɓaɓɓu alkur'ani ba kowa yake shiryarwa ba sai wanda ya zama mulil mu'minin shi yasa duk inda Allah ya ce alkur'ani yana shiryarwa zaka ga ya faɗi masu wa yake shiryarwa ba kowa bane shi yasa Allah ya ce zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin sai dai ga masu takawa qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa amma walladina la yu'minuna fi adanihim waqrun wa huwa alaihim ama duk wanda bai da imani alqur'ani sai dai ya zama masa makanta kuma sai dai ya toshe masa zuciya alqur'ani baya zama shiriya sai dai ga muminai shi yasa Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin haka alkur'ani shiriya ne da rahama amma ga muminai wannan shine ma'anan hidayatullahi khassa shiriyar Allah keɓantacciya ta musamman wannan da alkur'ani ba kowa Allah yake shiryarwa ba sai wanda Allah ya zaɓa sai muminai sauran waɗanda ba sa da imani to shi kan alkur'ani sai dai ya ƙara duhun ta kanunansu shi yasa idan sun ji ana karantawa ma sai dai su toshe kunnuwarsu idan kuma ka ga kamar ma suna ji wa tarahum yanzuruna ilaik wa hum la yubsirun kana gani kamar suna gani amma ba gani suke yi ba saboda ba sa gani irin ganin mai gane alkur'ani don haka shi yasa Allah ya ce wa hudan shiriya wa bushira da kuma bishara lil mu'minin ga masu imani sai Allah ce man kana aduwan lillah duk wanda ya zama maƙiyi ne ga Allah wa mala'ikatihi kuma ya zama maƙiyi ne ga mala'ikun Allah ba kawai jibrilu ba wa rusulihi kuma ya zama yana adawa da manzannin Allah wa jibril kuma yana adawa da jibrilu wa mikal kuma yana adawa da mikala wannan sunan guda biyu na jibril da mikal sunaye ne guda biyu daga cikin mala'ikun allah shi jibril wannan shine sunansa da ya fi shahara amma a cikin alkur'ani gwargwadon kira'a da kuma irin larabcin da aka karanta alkur'ani da shi yana bambanta domin yana da sunaye a larabci har guda goma amma waɗanda suka tabbata cikin kira'o'i da muke karanta alkur'ani da su kira'a uku ne da jibril wannan da ya fi shahara wanda shine kira'ar mafi yawa daga cikin malamai jumhur akwai kuma kira'ar jabril bi fatihil jim shine kira'ar ibnu kathir sai kuma kira'ar wato hamza da kisa'i da kuma khalaful ashir su kuma suna karanta jabra'il waɗannan su ne kira'o da ake karanta sunan da su haka kuma mika'il ko kuma mikal wannan mikal shine kira'ar mafi yawa daga cikin ah, abin nan shine kira'ar da muka karanta na riwayar hafsu wanda suke karantawa da mikala amma akwai kuma kira'ar mika'ila da kuma MiKa'ila. duka waɗannan sunaye ne na waɗannan mala'iku wanda za mu zo mu ji a gaba bayani dangane da su da kuma ma waɗansu daga cikin mala'ikun na Allah maɗaukakin sarki don haka Allah maɗaukakin sarki ya ce duk wanda ya zama wato yana gaba da Allah kuma yana gaba da mala'ikun Allah daga cikin mala'ikun Allah yana gaba da jibrilu da kuma mika'il sai Allah ya kawo sunayensu bayan ya ce wa mala'ikatihi da mala'ikunsa ai su ma mala'ikunsa ne to wannan suka ce shine atful khasi alal am bayan an faɗi gamammen suna sai kuma a ware waɗansu daga ciki a faɗi sunayensu wanda wannan kuma ke nuna su ɗin na musamman ne a cikin mala'ikun kamar a ce annabawa kuma sai a ce da wane shi ma ai annabin ne inna auhaina ilaika kama auhaina ila nuhin wannabiyyi na min ba'di ai da kai da nuhin kai ma kuna cikin nabiyun amma kuma sai Allah ya ware su daban ina fata an fahimta don haka su mala'ika jibrilu da mala'ika mika'il su ne suke kan gaba a cikin jerin gwanon annabawan allah man kana aduwan lillahi wa a cikin mala'ikun allah man kana aduwan lillahi wa mala'ikatihi mala'ika jam'i ne na almalak almalak kuma shine mala'ika guda ɗaya asalinsa malaman larabci suka ce daga almalak ne almal'ak kuma daga al'aluka ne al'aluka shine ar-risala aike kenan to shi almal'ak dan aike kenan shine sai aka yi wato ibdalin alhamzan a cikin lamun sai zama almalak a madadin almalak to jam'insa shine almala'ika bi ma'ana ar-rusul kamar yadda dama Allah ya ce ja'ilil mala'ikati rusulan don haka mala'ikun Allah duk wanda ya zama yana gaba da su wa rusulihi haka kuma manzannin Allah duk wanda yake gaba da manzannin Allah wa jibrila wa mikal sannan da jibrilu da kuma mika'ilu waɗannan wato waɗannan mala'iku guda biyu kenan wa jibrila wa mikala fa inna allaha aduwwun lil kafirin to hakika Allah maɗaukakin sarki shi kuma mai gaba ne mai adawa ne mai ƙiyayya ne shi ma ga kafirai wanda wannan yake nuna cewa gaba da mala'ikun Allah gaba da annabawan Allah ko waɗansu daga cikinsu kafirci ne kuma yana sa shi ma wanda ya haka shi ma Allah ya yi gaba da shi man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikal fa inna Allah aduwwun lil ولقد أنزلنا Allah maɗaukakin sarki ya ce man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa inna allaha aduwwun lil kafirin wa laqad anzalna ilayka ayatin bayyinat haqiqa mun saukar da ayoyi bayyanannu zuwa gare ka wa ma yakfuru biha illa alfasiqun ba wanda ke kafirce da waɗannan ayoyin yayi musu da su ya bijire musu sai dai masu fasikanci Imana masu kangarewa da fita daga da'ar Allah awa kullama maahadu ahdan nabadahu fariqun minhum shin yanzu duk lokacin da suka kulla wani alkawari tsakaninsu da Allah ko duk wani alkawari tsakaninsu da mutane dole sai an samu wani yanki daga cikinsu sun yi watsi da wannan alkawarin bal aktharuhum la yu'minun Allah ce ba haka bane mafi yawan su ba sa da imani ne shi yasa ba sa girmama alkawari